wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 18 ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai da uku ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna cikin tafsiri na suratul baqara yau za mu tashi aya ta saba'in da tara na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون نعم yau in ba manta ba satin da ya wuce mun yi magana dangane da ayan nan inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun inda muka ce malaman tafsiri sun yi gwajin fahimta dangane da menene ma'anan ummiyun wanda mun tattauna a kanshi shi sosai to amma dai abinda ya firin jaye dangane da fassarar ummiyun shi ne fassarori guda biyu shi ya firin jaye fassarar farko abinda ake nufi da ummiyun a nan su ne akwai masu cewa ummiyun su ne ma'anin ummiya a nan shi ne kira. ai la ya alamuna ai la ya alamuna min alkitab illa fi qira'ati alfazihi duna idraki ma'aniha su mutanen da ba su san littafi ba sai dai karatun gundarin lafazi amma ba sa riskan ma'anan shi sun iya karanta a attaura amma ba su san abin da attaura ke nufi ba an gano wannan ku to imamu shagidi a cikin adwa'ul bayan ya ce wa hazal qaul la yatanasabu ma hita ta'ala wa minhum ummiyun wai wannan magana bai yi daidai da maganar Allah ba da yake cewa wa minhum ummiyun la ya'lamuna alkitab an gani cewa in an ce ummiyun su ne mutanen da sun iya tilawan sun iya karanta a taura amma ba san ma'anan shi ba shi shangidi yana ganin wannan fasara kuskure ne ya ce li'annal Umbiya la ya ƙara'u wa la ya fito in an ce mutum Umbi ne ai baya karatu baya rubutu ba baya karatu baya rubutu aiko? to ya za a yi kuma a zo a ce wai wai shi ne wanda ya iya karatu amma bai san fiƙin karatun ba ya ce wannan fasara kuskure ne shi a nashi fahimta sannan fasara na biyu cewa annal istisna a munkaɗe'un cewa istisna'i idin munkaɗe'un ne kamar a ce fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un illa iblis fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un mala'iku sun yi sujada dukkan su gaba daya illawa shin iblis na cikin mala'iku wannan wani irin istisna'i ne mun kadi fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un lakin iblis lam yasjud lakin iblis lam yasjud shi wannan illa din nabi bi ma'ana lakin shi anan wajen iblis baya cikin mala'iku to shi ma anan wajen wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya an gane shi wannan mun kasi. wal ma'ana la ya'lamuna al kita lakin tamannauna amani badila wato su ba su san littafi ba sai dai suna buri buri na banza cewa za su shiga aljanna cewa su za su fi kowa daraja ko abin da ya kama da wannan an to imamu shagidi ya ce abin da yake nuni ga wannan magana shine inda Allah ke cewa wa qalu la yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara su suna cewa ba mai shiga aljanna sai wanda ya kasance ba yahudi sannan kristoci suna cewa ba mai shiga aljanna sai wanda ya kasance nasara sai Allah ya ce tilka amaniyuhu wannan burace buracensu ne kaga wannan buri ne na ƙarya suna ta buri ne cewa su kaɗai za su shiga aljanna sai Allah ya ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ka ce musu ku zo da hujjojinku in har da gaske kuke yi a ga wannan sai imamu shakiri zai rinjayar da wannan na karshen cewa illa amaniya sai burace burace cewa su kadai ne kawai za su shiga aljanna gashi kuma jahilai ne su kuma mutumin da yake jahili ya za a yi kuma ya ringa burin cewa shi kadai zai shiga aljanna a gano wannan ku to Allahu a'lam to a Allah ta'ala yana cewa fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim azaba ya tabbata kalma ta azaba ta tabbata ga wayannan da suke rubuta littafi da hannayensu summa yaquluna hadha min indillah sannan kuma su ringa cewa wai wannan abin da suka rubuta daga wajen Allah ne liyashtaru bihi thamanan qalila saboda su siyar da shi da kuɗi kaɗan saboda su samu amsuwa wajen gama garin mutane an gane da wannan magana suke samun kuɗi su rubuta littafi da hannunsu sun ce wannan abin da suka rubuta daga wajen Allah ne an gane sun yi haka ne liyashtaru bihi samanan kalila domin su siyar da shi da kuɗi kaɗan fawailun lahum mimma katabat aydihim azaba ya tabbata a gare su daga abin da hannayensu suka rubuta tunda sun yi rubutu da hannunsu amma sun yi wa Allah ƙarya azaba ya tabbata a gare su daga abin da hannayen suka rubuta wa wailul lahum mimma yaktubun sannan azaba ya tabbata gare su daga abin da suka yi tsorori abin da suka yi gwagwarmaya akai suka yi rubutu da kansu amma suka jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to wannan magana da aka faɗa fawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim azaba ya tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi sai aka ce bi aydihim dama in za a rubuta littafi da me yake rubutawa da hannu ne ko amma sai Allah ya ƙara cewa fawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim wannan bi aydihim ta'kidi ne shi ko da ba a sa shi ba inda an ce fa wailul lil ladzina yaktubuna alkitaba sun mai kulu na haza min indillah yakfi ya isa to ma zaka ce suna rubuta littafi da hannayensu dama kowa ya san ana rubutu da alƙalami ne kuma alƙalami da hannu ake rike shi an gane ko shi zaki cewa farkon wanda ya fara rubutu da alƙalami annabi Idris alaihi salam an gane wannan ko kamar yadda Imam al-Qurtubi ya faɗa Imam al-Qurtubi ya ce hadisi ya zo hadisin Abu Zar wanda imamul ajurri ya fitar a cikin littafin shari'a da waninsa an gane yau to cewa da aka yi bi aidihim din nan ta'kidi ne daidai ke da wala ta'irin ya tsiru bi janahihi ko kuma min dabatin fil ard wala ta'irin ya tsiru bi janahihi illa umamun amsalukum babu wata dabba a doron kasa ko tsuntsuwa da ke tashi da fuka-fukanta to dama in an ce kawai wa ma min dabbatin fil ardi wala da'irin wala da'irin kawai ya isa an gari tsuntsu ba sai an ce ya tsiru bi haji ba amma ka ce wa ma min dabbatin wala da'irin ya tsiru illa umamul amsalukum babu wata dabba ko tsuntsuwa mai tashi in an ce mai tashi sai an ce mai tashi da fuka-fukai shin wannan bi janahahi din me shi ta'akidi ne shi ko inda ake cewa yaquluna bi afwahihim ai eh, an gane ko yaquluna bi afwahihim ma laysa yawa suna fada da bakunan su ai dama in mutum zai yi magana ya dama da baki ake magana ai an gane wannan ko to saboda haka a wannan tun ne wa ma a shi Allah yake magana azaba ya tafi daga wanda suke rubuta littattafai da hannayensu nan Allah yana magana kan waye yahudawa malaman yahudawa suna ɗaukan alkalami su rubuta rubutu da hannunsu sai ce wannan rubutu Allah ne ya wahayinsa an gani kuma suna faɗin haka ne don su ci kasuwa kenan yahudawa suna amfani daga maganin mutane su dinga cutansu su ɗauko littafi sun ƙirƙiro shi sun rubuta da hannunsu su ce daga Allah ne ‘yan ƙalaƙatu su ma suna jingina ma ahalus sunna haka suna cewa ahalus sunna suna rubuta hadisi da hannayensu sun ce hadisi daga manzan Allah yake an gani sun ce ahalus sunna ƙariya suke yi babu wani abu wanda yake zuwa daga Allah sai alkur'ani hadisi wato wasu mutane ne suka zauna suka rubuta shi suka zo suna jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ra'ayin yan kalakato an gane ai yan kalakato ba su yarda da ainihin hadisi ba suna ganin qur'ani zalla suka yarda da shi an gane wannan ai to amma ka tambaye su wannan qur'anin da kuka yarda da shi zalla to akwai ayoyin da muke so ku yi mana bayanin ma'anan shi Allah ta'ala ya ce waqimu salata wa atu zakata ya ake yin sallah ya ake yin zakka nawa ne nisabin zakka za su kawo bandan bandan to dama Allah ya bamu cikin duhu ne Allah ya turo Qur'ani bai turo mai bayani ba to ai su ahlus sunna sun gaya ma tabbas littafin Allah shine Qur'ani sannan malamin da aka turo don yayi bayanin Qur'ani shine manzan Allah to shigo manzan Allah nan ya yi bayanin alkur'ani sahabbai sun haddace wannan bayanin da annabi ya yi wannan bayanin da annabi ya yi sahabban manzan Allah Allah ya ƙara musu yarda sun isar da wannan bayani zuwa ga tabi'ai su ma tabi'ai sun isar da wannan bayani zuwa ga tabi'i tabi'i su ma tabi'i tabi'i sun isar da wannan bayani har bayanin ya kai zuwa gare mu kamar yadda alkur'ani daga wajen Allah ne Allah ya turo mala'ika Jibril ya isar da shi zuwa ga annabi shi kuma annabi ya isar da shi zuwa ga al'umma sahabbai sahabbai ka isar da shi zuwa ga tabi'ai har qur'ani ya kai gare mu ko <coughs> kaga maganan Allah ya zo daga Allah amma a hankali a hankali da isnadi sai ga qur'ani ya zo zuwa ga halitta ko Allah ya wurgo qur'ani daga sama ne kawai ba isnadi dan zai yu to shi ma mun yadda cewa Allah ya turo manzo ya zambe mai bayanin addini ko baka yadda ba Qur'ani haka yake ko ka ki ko ka Allah ya ce mana manzan Allah shine malamin alqur'ani to tunda shine malami shi malami ne zai zo kawai ya bika muku Qur'ani ya shiru malamin nan ana bukata yayi bayanin sakon da aka turo shi yayi bayani ga al'umma Allah yana turo manzanni Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi yubayyin lahu Allah yake ba mu taba aiko da wani manzo ba face da harshen mutanensa domin yayi musu bayani ashe haƙƙin manzo ne yayi musu bayanin abinda wannan sako ya kunsa shin za a iya fahimtar wannan sako din ba tare da bayani ba za ka iya fahimtar physics da chemistry ba tare da malami ya karantar da kai ba dole ne in malami ya rubuta physics da chemistry a allo dole kuma da mathematics yana bukatar sai ya maka bayanin yadda za ka yi ka gano yadda aka yi aka fito da ansa ɗin ko to shi ma wannan wahayi na alkur'ani da Allah ya saukar akwai wasu wurare wanda dole ba zai yiwu ka fahimce su ba sai da bayanin malami wanda Allah ya turo don ya yi bayani to a wajen 'yan kalakatu ba su yarda da hadisi ba Ku tunda ba ku yarda da hadisi ba menene bayanin alkur'ani muna so ku da kanku ku gaya mana tunda Allah ya ce ya turo manzo don yayi bayani ina bayanin yake shin akwai wani dan alƙato da zai iya gaya mana tunda bai yarda da hadisi ba to ya gaya mana inda zamu mu samu bayanin alkur'ani din duk wasu matsaloli da muka tambaye shi sai ce ga yadda manzan Allah ya bayani shi maganin sallah ga yadda manzan Allah ya yi bayanin sallah Maganar azumi ga yadda ya bayani maganar zakka ga yadda ya bayani maganar kasuwanci ga yadda ya bayani shi Allah kawai cewa yi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba to to yaya ciniki yake yaya riba yake bai bambanci tsakanin ciniki da riba shin akwai bayani dalla dalla daga manzo ko babu to ka gani to sai ɗan kala kaso suka zo suna inkarin bayanin da manzon Allah yake yi sai yan kalakatu suka ce shi ne daidai da abin da yahudawa suka kawo malaman yahudawa bayan a taura sun zo sun rubuta bayani suka ce daga Allah yake to shi ahalin suna sun rubuta wani abu bayan alkur'ani sun ce daga Allah yake ba su faɗa ba sai dai ahalin suna sun karɓo riwaya. kamar yadda aka karɓo riwaya na alkur'ani to haka aka karɓo riwaya na hadisi a gane dukkan su gaba ɗaya. an samo su ne da ruwaya haddasani wane an wane an wane an wane shi ya sanya kamar su 'yan ƙalaƙatu ka tambaye su a cikin muna da kirayoyi wajen goma sha wannan kirayoyi goma sha wannan ne daga Allah wa'annan ruwayoyin nan gaba ɗaya da kirayoyin nan guda goma sha wannan ne daga Allah wanne zai ce akwai shugabansu na kaduna da ya ce wai kira'a guda ɗaya ne kawai shine wadda ha walle ne za sa ja amma wadda he ba daga Allah yake ba an gane walle ne za sa ji ce karya ne ba daga Allah yake ba ina fata an gane wannan ce wai a ce wai akwai riwaya na ham da riwaya na warshi wai wannan duk karya ne maganar Allah guda ɗaya ne to sai ya zaɓa wanne ne daga ciki an gani akwai ruwayoyi goma sha ɗaya kuma dukansu daga Allah ne dukansu haka Allah ya saukar da su wanne ne ka zaɓa daga cikin ɗalibanka akwai wanda suke suke ƙira'a na haf daga cikin ɗalibanka akwai ƙira'a na warsu an gane wannan ko ko da ba sa yin sauran ƙira'o'in to suna da yin ƙira'a guda biyu sai su gaya mana wanne ne daga Allah an gane kowanne daga cikin kira'a ɗin akwai an wane an wane an wane har kira'an ya kai zuwa ga al'umma an gane wannan ai to saboda haka ahlus sunna ba sa rubuta wani abu su jingina zuwa ga Allah bil hasali ma sun tsine wa duk mutumin da ya jingina wani abu zuwa ga Allah ba dalili an gane ko duk abin da ka jingina ga Allah ka jingina mai ne da hujja da dalili saboda azaba ya tabbata ga yahudawa da suke rubuta littafi da hannayensu Allah ya ba yahudawa amana na attaura ya ba malaman nasara amana na injila amma su riƙe amana ɗin Allah ya gaya mana ya ba su amana inna an zallar taurata fiha hudaw wa nur ya kuma bi hannabiyuna allazina aslamu lillazina hadu wal والأحبار bi mastufizu min kitabillah wa kanu alaihi shuhada Allah ya ce hakika mun saukar da attaura wanda a cikin shi akwai shari'a da haske annabawa wanda suka miƙa wuya ga Allah suna hukunci da attaura lillazina hadu suna hukunci da shi ga yahudawa an gane ko haka nan da malamai rabbaniyun da kuma manya-manyan malaman fiqh malamai masu koyar da tarbiyya da malaman fikihu daga cikinsu, su duka gaba daya suna hukunci da at-taura bi mansuhi zumin kitabillah saboda abin da aka ba su amana na littafin Allah wa kanu alaihi shuhada kuma sun kasance suna shaida to Allah ya ba su amana sai suka ci amana sai ya zamanto sun zo suna rubuta littafi da hannayensu sai su jingina ma Allah suke wannan ma yana cikin attaura wannan ma yana cikin injila an gane wannan ko to Allah ta'ala a cikin hikimansa da ya tashi turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sakon manzan Allah shine sako na ƙarshe daga gare shi babu wani sako sai Allah ya turo annabi da alkur'ani kuma alkur'anin nan sai Allah ya alƙawarin zai kare alkur'ani da kanshi Allah bai alƙawarin zai ba da alkur'ani ga malamai su tsare ba su kadai sai ce shi da kanshi zai ba qur'ani kariya inna na nazzalna dhikra wa inna lahu hafizun. lalle mu ne muka saukar da zikiri ko mu za mu kare shi mun saukar da ƙur'ani da sunna ko mu za mu bashi kariya duka an gane wannan ko wa hula kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid lalle alqur'ani littafi ne kakar koyo saboda Allah ya alƙawarin tsare shi barna baya zuwa ma alkur'ani gaba gare shi ko baya gare shi saukakke ne daga Allah alhakim mai hikima alhamid Allah mai hikima ne kuma sannan hamid wanda yake abin yabo an gane ku saboda haka wa'annan malaman yahudawa suna siyar da qur'ani suna rubuta littafi da hannunsu su ce daga wajen Allah ne liyashtaru bihi samanan qalila domin su siyar da shi da kuɗi kaɗan fawailun lahum mimma katabat aydihim azaba ya tabbata gare su daga abin da hannayen suka rubuta wa wailun lahum mimma yaksibun azaba ya tabbata gare su ga abin da suka yi gwagwarmaya suka aikata shi an gane wannan ai to saboda haka inda Allah ya ba Qur'ani ya ba da Qur'ani a hannun malamai a wannan zamanin wallahi irin abin da aka yi ma a taura za a yi ma alkur'ani Allah ta'ala sai ya ɗauki nauyin kara alkur'ani da kanshi yanzu menene tunaninku da Allah ya danka ƙur'ani a hannun malaman bid'a ya danka ƙur'ani a hannun sufiya ko ya danka Qur'an hakika din nan da sauran sufaye wanda suna kirkiro abu sai an musu wahayi mutumin da bai jin tsoron yin ƙarya cewa an mai wahayi wanda bai jin tsoron cewa annabi ya kai mai ziyara kuna ganin wannan mutumin zai ji tsoron ya kirkiro ƙarya ya jingina ma Allah wallahi malaman bid'a da Allah zai ɗauki Qur'ani ya damƙa musu amana da sun ci amana musamman shi'a wanda sun ɗauki ƙarya a matsayin addini ne an gane gashi ma suna zargin Qur'anin cewa bai cika ba to ina da an ba su daman su kula da Qur'anin ya kuke gani da wa'annan abubuwan da suke cewa bai cika ba da sun cika shi ko ba haka ba to sai Allah sai zama to kai dai mutum ya yi tarara gefe ƙur'ani yana nan da yadda inda yake yadda ƙur'ani yake yana nan yadda yake ba wanda yake sai canza shi sai dai ka yi ta surutu a gefe in za ka yi tafsirin ƙarya ka yi tafsirin ƙarya a gefe daga baya za zuwa ce wannan tafsirin ƙarya ne an gari Allah ta'ala shi kiyaye na'am وقالوا لن تمسنا النار إلا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون ga abin da yahuda suke aikatawa jama'a suna rubuta qur'ani da hannunsu sannan kuma ce daga Allah ne domin su siyar da shi da kuɗi kaɗan ko da an ba su ne ba Allah ya kira shi kuɗi kaɗan an gani wannan kudin in ka hada shi da aljanna bai da tasiri wannan kudin banza ne in ka hada shi da aljanna shi yasa Allah ya kira irin kudaden da suke samu sai Allah ya kira shi samanan kalila to sai malaman yahudawa suna cewa wa qalu lan tamassana nas ai duk wannan abin da muke aikatawa muna rubuta qur'ani da hannu mu ce daga Allah ne sannan muna cin hanci da rashawa muna siyar da ainihin wannan abin da muka rubuta da kuɗi kaɗan sai Allah ya ce sun ce wai lanta masanan na wuta ba zai shafe mu ba illa a ayyama ma'aduda, sai dai wasu kwanaki kididdigaggu iya kwanakin nan da kakannin mu suka bauta wa dan maraki shine iya lokacin da wuta zai shafe mu amma babu wani ba yahudi da zai shiga wuta duk abin da ba ya aikata in ba yahude ya ga dama ya yi zina in ba yahude ya ga dama ya yi sata in ya ga dama ya ci riba in ya ga dama ya yi kaza duk zunubin da ya aikata wuta ba zai shafi ba yahude ba in ma ka ga ba yahude ya shiga wuta gwargwadon wannan kwana arba'in nan ne wanda kakannin suka bauta ma dan maraki shine ayyawan ma'aduda shine wuta zai shafe su kenan yahudawa su aikata duk abin da suke so su yan aljanna ne wuta an tanaje shi ne ga wasu mutane wanda ba yahudawa ba an tanaji wuta ga musulmi da sauran mutane masu bautan gumaka da sauransu amma banda ba yahudi shi yasa ba yahude ya ci haramun din shi ya zalunci mutane ya yi zina ya yi cin hanci da rashawa ya yi duk wani bankaura nashi ba zai shiga wuta ba shi sa kaga yahudawa na bani isra'il kaga yahudawa yadda suke zaluntar mutane ba sa damuwa su kashe mutane sun dauka in sun kashe kowa in ba wai ba yahudi suka kashe ba laifi bane dan sun kashe falastinawa ba laifi bane dan sun kashe mutanen lebanon ba laifi bane tunda mutanen lebanon ai ba yahudawa bane kuma wato yana halarta cin riba halal ne sai dai a wajen yahudawa ne kawai haram in za ka ba ba yahude bashi to kada ka bashi bashi da ruwa amma in za ka ba sauran al'umma bashi za ka iya ba su bashi da ruwa a wajen yahudawa irin wannan bankuna na riba sun yi shi ne don sauran al'umma ban da su su in za su ba karance ko abin da ya shafi riba su in dai ba yahude dan uwansa ne ba sa bashi riba za su bashi canji ne daidai amma sauran mutane ne ake ba su bashi a ninninka musu da abin da ya kama da wannan an gane wannan aiki ka ce musu ya rasulullah tunda har sun ce lan tamassana nar illa ayyama ma'duda tambaye su kul attakassum inda Allah ahada shin kun riki wani alƙawari ne a wajen Allah da ku da Allah an zauna ne an dauki alƙawari da ku da Allah cewa Allah ba zai ba zai muku azaba ba sai wasu kwanaki kaɗan shin ko da ke alkawari a wajen Allah ne falon yi kuli fallahu ahada wanda Allah ba zai saba alkawari ba Allah yake tambayin yahudawa su ba da amsa am ta gulu na alan lahi ma la ta'lamun ko kuna faɗi ga Allah ne abin da ba ku sani ba ko kawai malaman ku sun zauna ne sun kirkiro ƙarya sun jingina ma Allah da za a tambayi malaman a ina aka samu babu shi a cikin attaura shin ya abin yake na'am bala man kasaba sayyatan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بلى أأها ai laisa al'amur kama zakartu wannan bala'in a'a ha al'amarin ba daidai yake da abin da kuka faɗa ba ƙarya kuke yi man ka zaba zai yi duk wanda ya yi tsorori duk wanda ya aikata miyagun ayyuka wanda ya aikata mummunan aiki wa a haɗar da shi ka kuma kurakuransa zunubansa suka kewaye shi ya zama zunubansa sun masa zobe fa'ula'ika a ashabun nan, to wayancan su ne ma'abota wuta kun ha khalidun kuma su ɗin nan suna masu dawwama a cikin wannan wuta na'am a آمنوا وعملوا kun fi ha الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا suka yi imani إيماني Musulmi wanda suka yi imani. wa amilu salihati suka aikata ayyuka masu kyau ulaika ashabul janna wa'ancan su ne ma abota aljanna fi fiha khalidun kenan yahudawa ƙarya kuke kuce ku ne yan aljanna su wane ne yan aljanna allazina amanu su waye allazina amanu musulmi an gane ko saka ƙarya kuke yi musulmi su ne yan aljanna so da anan wajen man kasaba sayyi'atan me sayyi'atan anan an gane wannan ko saboda ai Allah ya ce in ka ba'ira ma hauna anhu nukaffir ku bi idan kun nisanci manya-manyan zulubban da aka hana ku za mu kankare muku sayi'at ku me sayi'at ƙananan zulubai to anan ana nufin wanda ya aikata ƙananan zulubai ko qur'ani na karo ne me ake nufi da sayi'atan sayi'atan wancan da wannan duk ɗaya ne ba ɗaya ba ne an gane wannan ku bala mun ka saba sayi atar. ai mun ka saba shirk nan abin da ake nufi da sayi atar shi ne shirka an gane wannan ku duk wanda ya aikata shirka kuma ya to kurakuran nan na shirka ko ya aikata shirka ya hada da sauran zulubai suka kewaye shi to wa'annan su ne ma'abuta wuta suna masu dawama a ciki nan gaba Allah yana so ya nuna musu ku yahudawa fa tare da ku akwai kafirci da yawa kun ce uzairu dan Allah ne wannan kawai ya isa ku da wama wuta ballantana kuma gashi kuna da aqida na bautan dan maraki saka yahudawa suna da nau'i nau'i na aqida na shirka aqida na bid'a aqida na saban Allah to ya za ku yi ku yahudawa masu shirka shirkoki da yawa wanda shirkan nan ma ya kewaye ku yaya za ku yi ku yi tunanin shiga aljanna ne Allah yake magana in dai kuna kan wannan aƙida ta ku ta yahudanci to kafirci ne wannan aƙida kuma duk mutumin da ya aikata wannan mummunan aiki kuma ya zamanto kurakuran shi sun kewaye shi to wa'annan su ne 'yan wuta za su dawoma a cikinta amma wa'annan fa da suka yi imani suka yi aiki mai kyau su ne musulmi wa'annan su ne ma'abuta aljanna suna masu dawama a cikinta to ce wanda aka yi man kasaba sayyi'atan sayyi'atan din nan shine ashirk kamar yadda salaf suka faɗa Ƙala ibn jurayj qultu li aba ibn jurayj ya ce na ce wa aba bin abi rafa me ma'anan man kasaba sayyi'atan Ƙala yace ashirk sayyi'atan nan shine ashirk sai karanta wa man ja'a bi sayyi'ati fakubbaru wujuhum fin nar duk wanda yazo bi sayyi'a fa kubbar wujuhum fi nar za a kifar da fuskar a cikin wuta an gano gane wannan ko wallazina kasabu sayyi'at jazaa'u sayyi'atin bi mislihi wa tarhaquhum dhilla ma lahum min allahi min asib fa ka'annahum fa ka'annama ughshiyat wujuhum qita'un qita'an min al-layli mudlima fa ulaika bi ashabun nar hum fiha khalidun ashe sayyi'a anan shine ne shirka kenan akwai inda sayi ake zama ƙananan zunubai akwai inda sayi ake zama mai shirka akwai inda sayi ake zama zunubi ma wanda yake ba ma shirka ba an gane wannan ku kaza qala al-hasan wa qatada haka imam al-hasan ya faɗa da qatada daga cikin salaf qala sun ce wal khadi'a nan shine al-kaba'ir al-kabira ma'ana wa a hadar bihi ka sabi'atuhu su ne manya-manyan zunubansa suka kewaye shi an gano wannan aiki to saboda haka wannan shine ma'anan ula'ika ashabun nar hum fiha khalidun wallazina wa iz akhadna wa idha qadna mithaqa bani إسرائيل illa تعبدون إلا الله وبالوالدين ihsana وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا وأنتم معرضون نعم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل a lokacin da muka karbi wato alkawarin bani isra'il shi misa alkawari mai karfi wanda ba a so a warware shi a lokacin da muka karbi alkawarin bani isra'il ga alkawarin nan cewa la illallah cewa kada ku bauta ma kowa sai Allah duk da wasu malamai suna ganin cewa Misa ɗin da aka karɓa na bani isra'il shine wannan alƙawarin da aka karɓa ga ainihin bani adama a cikin alamun zar cewa idan sun zo duniya su mutane wa za su bauta ma an gani suka ce idan mun zo duniya za mu bauta ma Allah ne shi kaɗai ba za mu yi shirka ba mun suna ganin wannan alƙawarin da aka karɓa a cikin alamun zar ɗin nan alamun arwa to shi ake nufi a nan wajen an gane sai suka ce a'a ba shi bane wasu suka ce a'a huwa mithaqun ukhiza alaihim wa hum uqala fi hayatihim shine alƙawarin da aka karba a gare su lokacin suna da hankalinsu a cikin rayuwarsu suna raye aka karba alƙawari gare su ala alsinati anbiya'ihim ta harsunan annabawansu aka karba an gano wannan ko shine ga alƙawarin nan wa in akhazna mithaqa bani isra'il ka ambata musu lokacin da muka karbi alƙawarin bani isra'il la ta'buduna illa Allah ga alƙawarin nan gashi qur'ani ya fassara kanshi ko alƙawarin shine kada ku bauta ba za ku bauta wa kowa ba sai Allah ai bi ma'ana kada ku bauta wa kowa sai Allah khabarun bi ma'anan nahyi la ta'buduna ai la ta'budu nan kama ana ba da ba za ku bauta ba ana nufin kada ku bauta kada ku bauta wa kowa sai Allah wa bil walidaini ihsana sannan kuma su iyaye a kyautata musu wa ahsinu bil walidaini ihsana ku kyautata ma iyaye kayan kyautatawa wa zil qurba ku kyautata wa danginku na kusa wal yatama ku kyautata wa marayu wal masakin haka nan miskinai su ku kyautata musu wa qulu nasu nasi husnan ku gaya wa mutane maganganu masu kyau kada ku zamanto masu zagin mutane kada ku zamanto masu tsine wa mutane kada ku zamanto masu yau mutane kazafi kada ku zamanto kaza kada ku zamanto kaza ku gaya wa mutane magana maganganu masu kyau wa aqimu salata ku tsaye da sallah wa atu zakata ku ba da zakka ashe bani isra'il suna sallah suna zakka shin sallansu da zakkansu irin namu ne ba irin namu bane suna yin sallah irin nasu suna yin zakka irin nasu an gane ku wato summa tawallaitum to bayan kun karɓi wannan alƙawari mai ƙarfi alƙawarin da kun yi alƙawari kun gaya ma annabawan ku cewa wallahi ba za ku warware wannan alƙawarin ba sannan daga baya me faru sai kuka juya baya sun matawallaitum illa kalilan minku sannan sai kuka juya baya sai dai kaɗan daga cikin kudin suka cika alƙawari. akwai kaɗan daga cikin yahudawa wanda suka cika wannan alkawari amma mafi yawa daga cikinsu ba su cika ba sun matawallaitum illa kalilan minku mu antum mu'ridun sannan kuka juya sai dai wasu kaɗan daga cikinku alhali kuna masu bujirewa an gane aiki sun yi kufurin iran sun san gaskiya amma da gangan suka bijire mu wannan gaskiya din to kaga a cikin wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana muhimmancin tauhidi muhimmancin aqida a cikin da'awa cewa farkon abin da ya kamata malami ya fara karanta da al'umma in zai fara yin da'awa shine ya fara nuna musu tauhidi ya fara nuna musu su san Allah idan suka san Allah sai sauran abubuwa su biyo baya mutumin da ya fara yin wa'azi wanda na gyara ɗabi'a yana gaya wa mutane cewa yana fara musu wa'azi akan su tsarkake ɗabi'unsu su zamanto masu gaskiya su zamanto masu cika alƙawari su zamanto masu taimakon al'umma su zamanto masu kyauta su zamanto masu biyayya ga iyaye su zamanto masu mutunta jama'a shin wannan da'awa ba shi da kyau to amma a wani mataki ya kamata a zo da shi a matakin farko ko a matakin gaba matakin gaba ila ma mataki na uku kun gano wannan ai wani kawai da ya fara da'awa sai ya fara da'awa akan wannan yana kiran mutane su zamanto masu gaskiya su zamanto masu cika alƙawari su zamanto masu riƙe amana su zamanto masu biyayya ga iyaye eh wannan da'awa tana da kyau amma ba ita ce ba wannan da'awa bane ya kamata a yi shi a matakin farko da'awan da ya kamata a yi shi a matakin farko a san ubangiji tukuna a san manzan Allah da haƙoƙinsu idan an sani sa'annan sai sauran su biyo baya duk da'awan da aka tsallake tauhidi aka fara da wancan to wannan da'awa ba ta samun nasara an gane ku ta saboda haka da'awa mai samun nasara ita ce wacce aka fara da a bauta ma Allah shi kadai kada a yi shirka da shi ya zamanto addu'a kadai Allah kadai za a roƙa wajen addu'a neman tsari Allah kadai za a nemi tsari da shi neman agaji Allah kadai za a nemi agaji da shi rantsuwa da sunan Allah kadai za a yi rantsuwa halattawa da haramtawa Allah kadai ke halattawa da haramtawa sujada da Allah kadai za a yi sujada alwashi da Allah kadai za a yi alwashi duk da irin wayannan nau'o'i na ibada ya zamanto Allah kadai za a yi idan mutum ya samu nasara akan wannan sannan sai koma mataki na biyu an gane ai kaga mu'azu bin jabal radiyallahu anhu da manzo Allah ya aike shi zuwa ga Yaman ya je musu da'awa akan mai fara musu da'awa innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilay ila an Za zaka je wajen wasu mutane daga cikin ahli alkitab falyakun mata ma tad'uhum ilay ya zama to farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi shi ne su kadaita Allah tukuna idan sun yarda da kadaita Allah sai a gaya musu mataki na biyu idan ba su yarda ba to matakin bai da amfani idan sun yarda da wannan sai ka ba su labari cewa su yi sallah in suka yarda za su yi sallah sai kuma ka ba su labarin zakka haƙƙi na dukiya an gano wannan aiki to kaga shi kenan addinin musulunci ba addini ba ne na tauhidi kadai kada wani ya ɗauka addinin musulunci awa ne kawai na tauhidi addinin musulunci awa ne na aƙida awa ne na ibada awa ne na mu'amala awa ne na tarbiyya shine musulunci ya zo da duk wani abin da ake bukata a cikin rayuwar dan adam an gane addinin musulunci ana kiran shi manhaju hayat shine tsarin rayuwar dan adam gaba daya kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ya ayyuhal ladzina amanu dukhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khudwati shaytan kar ka dauka addinin musulunci addinin akida ne baya karantar da sallah ko azumi ko zakka ko kaza yana karantar da aqida yana karantar da bauta sannan yana karantar da mu'amala za zaka yi mu'amala da mutane sannan yana karantar da tarbiyya ka zama mai gaskiya mai rukun amana mai cika alkawari mai kaza mai kaza da sauransu an gani duk wata da'awa wanda aka karantar da wani bangare aka bar wani bangare to wannan da'awa sunanta na kasashiya yanzu kamar da'awan ikwanul musulmi da da'awan yan tabli ya sunanta cikakkiya ce ko na kasashiya su yan ikwan suna ganin da'awa da su da yan tabli suna ganin karantar da aƙida yana kawo rabuwan kan jama'a su suna cewa duk da a wanda zai kawo rabuwan kan jama'a su ba sa so suna son da a wanda zai haɗa kan jama'a ne su abin da suke nufi a daina karantar da aƙida kar ka zo ka ce kaza shirka ne ko kaza bid'a ne in ka faɗi wannan zai raba kan jama'a kawai a nisanci wannan kawai a riga musu wa'azi akan a zo a yi sallah maganan azumi maganan zakka a karantar da mutane ne za su dinga goge su, asuwaki a karantar da su asuwaki a karantar da su su dinga barin gemu duk irin wayannan matsalolin wanda kusan dukkan al'ummar musulmi sun yi ittifaki a kan shi to irin wannan ya kamata a ringa yin da'awa a kan shi amma da'awa akan aqida kaza shi yasa yin ikuwa suke da wannan ƙa'ida zahabiyya na ta'awunu fi mattafaqna alayhi eh, wa yahziru ba'duna ba'dan fi mattalafna fi mu taimaka mu juna inda muka yi ittifaki kuma sashen mu yayi uzuri ga sashe inda muka samu sabani mun samu sabani akan akida mun samu sabani akan sahabban manzon Allah mun samu sabani akan hadisi akwai wasu daga cikin masu da'awar musulunci amma ba su yarda da hadisi ba ai musu uzuri kar yi musu raddi ba uzuri za ka yi musu yan ƙala ƙato kaka zage su kaka yi musu uzuri a kaka kai musu raddi kawai kai musu uzuri ka ce Allah sarki wayannan sun yi kuskure amma insha Allah za su shiga aljanna Allah ya gafarta musu haka ne yan shi'a da ke cewa qur'ani bai cika ba yan shi'a masu kan sahabbai suna kafirta su ma kai musu uzuri haka nan sufaye da mutum zai zauna ya ce ma Allah ya mishi wahayi ko ya zauna ya ce manzo Allah ya kawo mai ziyara an gani ko ya zo ya kirkiro karama ta ƙarya ko kuma ka ga mutum ya yi tuntube ya kira kaza sunan kaza to irin wayannan mutane suka yi musu uzuri an gane wannan ko to kaga wannan aya ya nuna mana Allah ya karba alƙawarin bani Isra'il farkon abin da Allah ya karba shine kada ku bauta ma kowa sai Allah an gane wannan ko kuma iyaye fa a kyautata ma iyaye an gane kenan addinin musulunci addini ne na mai koyar da tarbiyya a gani dole ne ga mutumin da yake awon musulunci yake awon sunna yake awon salafiya ya san darajar iyayensa idan mutum zai iya zagin iyayensa ko iyayensa suna magana shi ma yana yi ko iyayensa suna magana yana musu yana musu tsaki ko yana ma iyayensa guna guni to wannan bai cika dan salafiya ba dan salafiya yana ma iyayensa guna guni ko yana ma iyayensa shi tsaki ko yana hararan iyayensa ko iyayen na magana yana mai musu da magana suna yi yana yi suna yi yana yi shin wannan dan salafiya ne ashe dan salafiya shine mutumin da yake da cikakken biyayya ga iyayensa idan ka ji labarin wannan yana da awan salafiya amma baya jin nauyin ya gasa ma iyayensa magana kuma idan iyayensa suka sa shi abu abin nan ba haramun bane baya jin nauyin ya ce ba zai yi ba to wannan mutumin ba a sa shi daga cikin cikakken musulmi musulmi ne wanda imanin shi ya ragu sosai an gano wannan ko saboda haka a yi biyayya ga iyaye sannan kuma a kyautata ma iyaye a gana nan Allah bai ce a bauta ma iyaye ba ko la ta abu nuna illawa amma iyaye ba ihsana su iyaye Allah ya ce a kyautata musu ne bai ce a bauta musu ba sai ka yi bincike menene bauta duk abin da yake bauta to ba a mu iyaye amma kyautatawa ana mu iyaye an gano wannan ko lillahi haqqun la yakunu li ghairihi wa li ghairihi haqqun huma haqqani la taj'alu al-haqqaini haqqan wahida min ghairi tamyizin wala furqani Allah yana da haƙƙi haƙƙin nan bai kasancewa na waninsa sannan sa ma na da haƙƙi haƙƙi ne guda biyu kar ku sanya haƙƙi guda biyu ya zama guda ɗaya ba tare da rarrabewa ko bambantawa ba ka bambanta haƙƙin Allah daban haƙƙin manzan Allah daban haƙƙin Allah daban haƙƙin iyaye daban an gano wannan ko wasu daga cikin sufaye suna cewa kayan Allah na manzo ne bi ma'ana duk abin da za a yi ma Allah a yi wa manzo shin wannan daidai ne kenan zan bauta ma Allah sai bauta wa manzo wa iyaz billah sannan kuma ƴan uwa na kusa dangi a kyautata ma dangi in kana da dangi kada ka zo Allah ya baka arziki ka zo baka sadar da zumunci zuwa gare su Allah ya baka arziki ka ringa taimakon mutanen nesa amma baka taimakon mai danginka ka zama to kamar giginya wace moran giginya na nesa wa iyaz billah an gane ku yan uwanka suna jin labarin alhaji wani yana taimakon al'umma amma ban da su wani ya kama sannan kuma marayu su ma a kyautata musu in Allah ya azurta ka kada ka manta da marayu ka tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban halitta asali shi maraya ne ko dan wannan ya kamata ka tarairayi marayu da miskinai talakawa wanda ba su da shi in Allah ya baka ka zamanto mai tausayin su mai taimako a gare su sannan kada ka zamanto mai kaushin ɗabi'a ka ringa zagin mutane bakin ka bashi da kyau ka ringa faɗa wa mutane magana mai daɗi an gane man kana uminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta karshe ya faɗi kalma ta alkhairi ko ya shiru an gane wannan ku sannan ku tsaye da sallah ku ba da zakka sun matawallaitum illa qalilan minkum sannan kuka juya sai kaɗan daga cikinku wa antum muridun alhali kuna masu juyawa kuna masu bujirewa an gani to za mu ji sati mai zuwa Allah ya kai mu za mu yi bayani yana da muhimmanci game da abin da ya shafi biyayya ga iyaye da kuma yanayin yadda biyayya ga iyaye ta dan mu ji daga ainihin bakin malamai in an ce wane yana biyayya ga iyayensa yaya biyayya ga iyaye yake in Allah ya kai mu sati mai zuwa ko na manta a tuna mu

za mu iya cewa ɗan ƙwallo gaba ɗaya dukiyar shi haramun ne? Eh? shi dukiyar shi gaba ɗaya haramun ne ɗan ƙwallo? menene matsayin ƙwallo a cikin addinin musulunci? kwallo haramun ne buga shi ya danganta ku? idan mutum yana buga kwallo don ya jijjiga jininsa an gani sannan kuma ya kiyaye dokokin musulunci a wajen kwallon bai bar cinyoyin shi a waje ba yadda cinyoyi al'aura ne amma ƙaramin al'aura ko da ya bar cinya a waje ba a cewa ya aikata kaba'ira sai dai ya fi mutunci ya sa ya bane ya sa mai isa dogon wanzu sannan abin da ya shafi idan yana kwallo ya ringa tunanin idan dan uwan shi musulmi zai je ya ci kwallo zai sa kafa ya kwashe shi kaga wannan yana tunanin saboda abin duniya zai iya kashe dan uwansa ko zai karya shi ko ya ji mai ciwo in dai mutum na da wannan tunanin kaga wannan haramun ne musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu wala kaza wala kaza wala kaza ko sannan kuma idan babu caca a ciki shi caca haramun ne shi an gane wannan ko to in aka sa caca ya zama to haramun in kuma ƙwallo yana janyo kabilanci ya zama to ba na son duk wani dan club din ba dan kabila na ba duk sauran kabiloli ina jin su an gani zan iya son krista na wani kabila na kabila ta akan musulmi na akan musulmi na wata kabila wanda wanda tim din ba ɗaya bane wannan yana yana tim dina krista ne ina san shi wancan musulmi ne yana wani tim ina kin shi ba na san shi kuma ina son ma da ya mutu saboda yana yana da kwarewa wanda inda yana can bangaren za su zai dinga za su dinga cin mu to in irin wayannan sharuɗa sun cika ya zama duk babu irin wayannan matsaloli to za a iya yin kwallo ya zama kana yin kwallo ne don da jini ina ba ta gane wannan to ba kana yin kwallo ba ne to amma idan ana yin kwallo wani ya sa kuɗi a samu wani mutum ya sa kuɗi duk wanda ya ci kwallo na bashi sai ka zo ka ci kwallon kuma aka baka wannan kuɗin kuɗin halal ne to amma inda gizo ke saka shi ne a yi caca Inda ya caca ne aka sa kuɗi na caca sai ka ci wannan cacan shine haram ɗin mutum ya gina kuɗi da kuɗin caca ya gina masallaci da kuɗin caca kaga ya gina masallaci da kuɗin haram amma ɗin wani mai kuɗi ya ce saboda shi ya sa kuɗi duk wanda ya ci wannan kaza ya ba shi kamar yadda ake musabaka na ƙur'ani wani za a sa kuɗi in wanda ya ci wannan kuɗi an ba shi wannan kuɗin ba wai su masu musabaka suka sa kuɗin ba sun ci halal ina ba san gani su aka ɗan ƙwallon idan ya zamanto irin wannan ne ya zamanto an sa kuɗi kuma ya zo ya ci ya zo ya gina mana masallaci za mu gaice shi ma har sauka za mu gayyato mu ce muna gayyatan wani ɗan ƙwallon ya zo mana sauka ya ba mu taimako kuma ji wannan aiki in ya cika wannan sharika amma in bai cika ba to Allah shi tawaki Allah shi taimake mu ina fata na amsa tambaya na amsa tambaya ne na yau masha Allah eh wasu wata an gina wata ba ta saba wa suna sai zuwa suka karya a kwarai da gaske shi abin da yake magana tun da aika sun shi ƙur'ani taimakon da Allah ya mana Allah ne ya alƙawarin zai tsara ƙur'ani duk duniya gaba ɗaya da za su taru a kan su canza yanzu ƙur'ani zai canzuwa amma yadda ake iya canza shi fassara ake canzawa wasu za a ba su kwangila su yi faɗa da musulunci sai su zo su rinda yin wani irin fassara wanda ya saba ma musulunci kama wannan fasarar akwai malaman suna ka gama fasarar ka zo su yi nagarga da shi an gano wannan ko su ma sun shiga cikin fawailun lillazi na yaktubu na wa bi aidihim tunda irin wayannan da suna da iko su canza Kur'ani a rubuce da sun yi ba su da iko ne kamar yadda na ce wallahi yan shi'a ja'afariya da yan shi'a ismailiya wallahi da kuma wasu daga cikin sufayi wanda suke cewa an musu wahayi ko annabi ya kawo musu ziyara ko kaza wallahi da suna da ikon canza wasu ayoyi wallahi da sun yi an gano wannan ko to saboda haka ba su da iko ne sai dai a yi tara na gefe a wajen fasara a yi ta fasara na san rai shi ke nan to kuma Allah ya riga ya hore ma al'umma ahlus sunna sojoji ne wanda suke amfani da bindigogi na sunna su harbe duk wani dan bid'an da yake so ya lalata musulunci Allah shi taimake mu hmm. wa alaikum salam ciyar da iyaye na eh a sosai kuwa ce da iyaye ai yana daga biyayya ne da girma wai yana magana kan ciyar da iyaye wai ciyar da iyaye na cikin biyayya ai ba karamin kyau samu iyaye bane a ce kai din nan kana amfani da dukiyanka ka ciyar da su inda su ma da kake yaro sun ciyar da kai wal jaza'u min al amal irin abin da suka yi ma su ma dan sun tsufa kai ma ka dauki wani yi musu haka shine yace insha Allah sati mai zuwa da izinin Allah za mu yi bayani dangane da iyaye saboda matsalan yana da muhimmanci kan iyaye yana daga cikin inda ake kama wasu daga cikin masu da'awan sunna kaga mutum kana ganin shi kamar mutumin kirki amma dangane da alaƙa shi da iyayen shi babu kyau in ka zo ka tambi iyayen iyayen ba sa mishi yaban alkhairi duk mutumin da iyayen shi ba sa cewa madalla da shi mutumin banza ne shi in kana so gane mutumin kirki je ka tambi iyayen shi inda za su fi gaskiya su ce wani mutumin banza ne to kawai ba mutumin kirki ba ne ko da anan yana nuna muku riko da sunna yana nuna muku shi dan salafiya ne ƙarya yake mai yaudari ne eh. شاء Allah خلاص نعم نعم Ina ma aka rubuce ne yayi ai cuwa-cuwa suke yi in suka bar a taura yadda yake ba za su cimma burinsu ba sai sun rubuta wani abu na san ransu saboda su samu cin abinci da shi ai dama duk irin wannan ana yi ne don a samu duniya da shi yayi ayin kaga ana cuwa-cuwa to duniya ake nema Allah shi kiyaye su na'am Shi da iyaye ciyar da iyaye in ba su da shi wajibi ne inda iyayen talakawa ne ba sa iya daukar dawainiyar kansu ka ciyar da su abin da zai ishe su ya wadatar da su wajibi ne in baka yi ba Allah zai kama ka kai laifi amma in suna da wadata za ka ciyar da su ne don neman albarka in iyayenka multi-billionaires zai suna da kuɗi za su iya daukar nauyin kansu to ka ringa yi musu alkhairi don ka samu su maka addu'a ka samu albarkansu an gane ko a nan iyayenka suna da wadata matarka tana da wadata to yanzu wane ne wajibi ka dauki nauyin sa ciki ita matarka ko tana da wadata dole ka ciyar da ita su kuma iyaye in suna da wadata ba dole ba ne amma in ba su da wadata su iyaye matarka da isu da su an gane ko to iyaye za ka fara ɗaukar nauyi kafin matarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk